shi wanda ta tambaya cewa akwai yarinya amma bata fada yarinya na ita tana karkashin ta ne ko kwakawanta ne ko ziyaranta ban sani ba to da ita ta hada su da mijin na wajen sa katin waya amma yanzu tana gan cewa suna alaka da mijin alakan mu ba za mu iya hukunci tunda ba mu ji namijin ba inda alaka na aure ne sharabin hana aure ba da alaka na faskanci ne kuma shi ya san da zai je ga ubangijinsa ya tuba amma baki fayyata mana wannan yarinyar mai alakan ka da ita me ya hada su ba a gaya mana ba ne na sai aure ta ne to aure ta amma faskanci ko ya zo yi aje a dakin ki faskanci ita wannan haram ne kakki ya dade wannan Allah ya ci ta'awanu Allah da isma'il, udwan kina da gaskiya kan wannan inda yana sai aure ta ne to ku tattauna inda kin gan cewa za ki taimaki shi aure wannan abu ne daban eh, a bayyana mana mu gani wani irin alaka alaka ki da ita ne na gode